إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم mabata da tabbata Allah salatu ya ce ci da ya mici da tabbata da Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam safo shi dinni ya rabi'u na juma'a da saniya ko 1435 kalenda Nigeria na Nigeria safo shi dinni ya saguni ci um, April 2014 ya kalenda miladiya na ya ci gaba da katin ya ya sharhu sunna نياد إمام البربهاري barbahari من وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين فإن اجتماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة وإذا أردت الاستقامة وغيرها بشكل إيه بملاك يقول بوري على الحق تاتيه قصير wa tariqi Ali sunnati qablaka gangan be koyan ahli sunna ne kanu wane na fahazaril kalama biya bi ilmul kalami wa ashabal kalami biya bi zejejin ilmul kalami ne wal jidala biya bi migwe wal mira'a biya bi migi wal qiyasa biya bi qiyasu jidadini na qiyasu fasiduna ko hmm. wal munazarata fi din wa mo gade munazara jin gade mi gi gade mi Dino. Sa'in adino fa inna istima'aka min wa kika tubano to wa shiyana wa in lam taqbal minhum to bo goyena gana yaqdahu shakka fil qalbi wa la shakka ne ba ya zanjo wa kafa bihi qabulan no to ma kuke fata haliku wa shiga alaka wa ma kanat zandaqatun qad zandaqatan familiya wala bid'atun bid'a matsamiliya wala hawa yake ga matsamiliya wala dalala yaji matsamiliya illa min al-kalami sai daga ilmul kalami wal jidali da ilimi da yimiji wal mira'i wal qiyas wa hiya abwabul bid'ati naga yakun bidiyo wa shukuki bi shakka ya shakka wa zandaka da zandaka ma'ana munafinci zandaka wa munafinci ya aqida da na man ga wa izarata ratan istiqamata ala al-haqqi wa gai wa ga wala ne to waje istiqamata e ko boro wa tariqi ahli sunnati bi e ko ahli sunnati qablaka ne bi kami wannan na فهذا الكلام يا بعلم الكلام واصحاب الكلام wani ba zai je ilmul kalam ne ga mini fitina wuci ko na zai je ya bil ta na tsamina ga ilmul kalamo da ilimi ni goyi da mantiki a le ga ilmul kalamu na da ya miji dalili a a ci ma alkur'ani da sunne lugwa a le ga alkur'ani da sunne wani layaki ni biya za a le ga na mantiki da ilmul kalami ga wuna ga yanayi yakini nan daga babon nan masu kuma wale ga shira ga dan ta ce musulmi da turu manyan ilmul kalami shi ebe na ka'ida jashi shi yan mantiki da ka'ida shi yan ilmul kalami a ce ne ga yin na shiga ya hujjo a ce la alkuranu fatici a ce la sunna ya hannun sa sallan fatici a maga aya na lili hadisi na ne ga hankali agwa na zuku a ga aya jiki a a ya agwa a gan wani hankali ba ga malamin manhajin mutakallimu na jo taqdimul aqli ala naqli eh la hankali la shi zo ya kiyo ya nakali al alima qida al ina a ina al sunna jalo bayina la taqdimun naqli ala al aqli eh la naqli la shi zo ya hankali kai al aqlu an an naqlu an naqlu sahih na kari na mu bi wuce mata juna waya gumba gangani be al'aqlu sarihiya an kali ne da ta zu an kali mai an kali ne Allah dai wa an kali da wancin magiye da ilmul kalam wa ne ga na kulo jiki yan waya gumba gangani duniya to wa ga waje a istiqamatu ta ce akwai boro wa maulana tusun ne akwai zai bi kani wani ɗaya da ilmul kalami gan da zai alkalamu ne wale ga shekul islam ibn al-qayyim ni ta sai madarij salikin volume 1 page 513 al-manzat saminat wal 20 mazla al-istiqamatu sai be ga sayyidina bakar ga yana ya al-istiqamatu na ga an la tushrika billahi shay'a ko ga la ndurufa ce ci ba ci ma sayyidina umar ga yana ya al-istiqamatu na gai al-istiqamatu an tattaƙi ma'alin amri wannan hayi wani ko jiki ne na sa kwa ga waje na wolo ji ene wa ga wani lugwa na wani lugwa wala turawu ga rawa gane ta hari wani ga sai jiki ma ga sai bi bisibin ke mina sa da bai jina na bai ba ga da idan zan ta ji to kasu amma ta tabo ruka saba wa wazo sai ta tabo ruka su suwa sauki da bakai eh, suwa sauki da bakai eh babon nan aya kaza to babon nan kaza ji kaza ba ndo ya zanna wazo zabi addini re Allah kiyaye mu wala takum murjiyan la uba bi dinihi ala inamal murji bi dini eh, yanzafakum sayyidina Uthman ngai ne ayi istiqamat istaqamu akhlasul amala lillah e tulubo tsoyeci wale ga mina hadisi ta mutu bani wo ga lai e fa tsoyeci ba ci ma wo la tulubo tsoyeci tsoyeci ga ga woji wo lodi tsoyeci ga ga wo lorugo lodi kiyo wo lorugwa sayyidina ali ajun ga ga sayyidina ali ngani ali istiqamat ne ga istiqamu adul fara'ida atun falilla jilu sayyidina hasan ajun ga ne ya ti mu fi ga ti ala amrillahi zai ji abdi cikin kinta ce mu nisa ko ni manuyi fa'amilu bi ta'atihi atulu yakin mi lati soko wajtanabu ma fiyata wa ma diyaran belin bayan keci shaykhul islam ibnu taymiya ngai ne ya istiqamatu na gai istaqamu ala mahabbatihi wa ubudiyatihi idza ja ku yiki ne ce buya soko so ibada jiya soko ko falan fito anu yumnatan wala yusra amma polo gwaro ko polo gwati ayina so ko be tuci ngai wanaga ajajin annabi sa sallam idza yanya diga ga kulli fil islam qawlan la as'alu anu ahadan gairaka ga ga musulunci ne ne a diga an ci ga ngali bananan annabi ga kul amantu billahi daga na yi ma ji da sai fi sun mastaqim wa cimolo ko jikini a shawale ga ya e zagai wa alifta kamatu mula mutu ya kwanna shi bayan al-imam al-barbari ci ga fahdar al-kalama yanzu iya zan da ilmul kalami wa ashabal kalami wanda zai je ilmul kalami ne wal jidala wal mira'a wal qiyas wal munazarata fi din ya zamu mu iya zan da yi goye da yi gi ko da qiyasun fasidi da munazara ji da dinin ebo da lamarin addini musulunci wujiye yoyo ya wagade ni gande ma ya ne yi fi gini a'a

sami wata ga gunzo wata idai wasu ne zakamani ya ruwa ya zuwa ne fata foke da consideration kuma wuri ce ka zai wata position sa kuma don a'a yanayi kayi da musulunci wani amitu al-qur'ani ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ya mutu yana cinga daga bayan sai ciye gona amitu yana ni a sallan gabe gangani biyi na an mutu yana nufi sa sallam gage gangani da yi na wakarun hadi hadi muhammadin ba wanda da alkhairi gana lai ba wuya nufi sallallahu alaihi wa sallam an mutu a nufi sai sauye kullu ummati yadkhuluna aljannata aluman fata da jinna illa man abati da ne ga ne wannan man aqila man ya ba ga ne da ne bo ani diga man ata'ani dakhala aljannata da ne ga mutumi na da aljanna wa man asani faqad aba da ne maga ya ba da wanda ji da wanda ne bo wa maga ji fahimta ya alqur'ani wa ta ji fahimta ya sunna o ji ke min sahabi ne diga da ta ji ne ji fahimtuna wa man shakiki rasula min ba بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فنعجي بتشينا بان بعث لا يونا وسلام فيه قوي مؤمن سبيل من غير قوي عنيا صارب بيعتادون جيور غير خير الناس قلمي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ليجعل كده كان يقوم يوم كاغا دي زي متوانا كاغا دي زي جما متوانا وعليه بيان الاستدلال مكما آل سنجي eji ajemu bainan nususi wọ́n ti rán jẹ́ àdágbà fún bí èké ní oṣù ẹ̀nẹ́sì wọn níkẹ́ nàbí kí wọn níkẹ́ nà kí àpọ̀tò mìínú nàbí báàbì kìtàbì wọ̀tẹ́ fòrò nàbí báàbì ìrá ìmà ẹni dáàbì ya gada adíniyar musulunci bayan mini da ya yan bidiya nan a wasu gefe ń wani yana ko a tage fiyan da cike ya a can ka gyaran da kuku lwaji lafu na ke gan tunan wane na kin na biyu na da ni ne ma kinan ne ma bidiya na ko ale ga ahlu ji. a jamu takane ne su sun yi alkhawfu ya rajawi a jamu takane su sun yi alisbatu ya tanzihu a jamu takane boye sahabi ani sa sallami ganda boye dan ani sallallahu alaihi wa alihi wa sallami jamu ji sakaniya alqur'ani gangani de sunne no gani na ko asun gangani de jikiyo e lo gangani de lamarin najiyo so wale ga kiri na bayinu e da ga ga wani dalili ba ga mutu lamarin na najiyo wa boga lugwa wa gaga da addini musulunci zan gugu shi wa zuliyanu wanda ga addini wai wazo ce wa aljanna mago zo gwa bene wa aje ko wuce a sai turukiyo zan ga ci aji fahimta ya yi ga na kewe fa'in amanu bi misli ma amantu bihi fakadi ta dau aga imani be ne ji imani be a ga ade bawo imam malik wa fa ma lam yakun yawma idhin dinan فكيف يكون اليوم دينا ينجع ديني زامن يعني جاني كان او تجاجع ديني يننا ان الامام الشافعي بلا كان الامام مالك اللي بيع ليت فامي بوونه ọmọ gani asabiyanci jiya na zanuwa a ko kungiya kun ko kungiya kan gaskiya da fe da su takin gangani da ni sa sun be sahajuji zandon na jiya na egun ojú déédé o egun mọ̀jú kúskúrè o egun zaga ajú déédé yíwá ajú déédé bẹ̀rẹ̀ sọ̀kọ́ bẹ̀rẹ̀ mẹ́tú tí gẹ̀rẹ̀ zukun wà mẹ́tú mọ̀gá ajú zukun ajú kí ọ àtìsí ẹgbọ́n na mọ̀gá wa bẹ mùsùlùmí na ọmọgá àwázà òun bọ́ sọ̀kọ́ ọgá gangani ọ̀nùvo فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يقعد يمشي يقعد يشن لباكو يمشي يتي غندشو يقعد يقول لا داعي بلا سوشي يتي غندني بي تشوين تيجي مدنا na an yi alusunaji a eh, lamitu lamarin manhajin a tallafi ko da bayan alusunaji yau ne wunji mi bu ne daga ajikan ma idaji sa ti da ilalai na kafaru dan do a gine ke aya je to ba sai zai ci mana bona sai gini gamba alqur'ani ga so ko ya ga hangi náà di ìfàdófin àlèkínú káṣùwọ́n na ìfàdófin àlèkínú àwọn olè na pátẹ̀ ìdìdánù tí àyà tí so tó ìṣíjú to a gaza na shi aji imani a matros ne a yin su yace nan to a gaza na shi jin imani bi hadisin ya ni za sallam na ta zuna nan alalima ne da ga ganye ne tiyar ma wa ma yantiku anil hawa ne da ga ganye tiyar ma in huwa illa wa'in yuha wa'i ajajiya ne al'imamu barbari da fa'in na sima aka minuhun ya ki katuba na waye da shi ya zahu ci shi na wayin lam takbal minuhum ya da wuce kafin kalbi waga da shi ɗan yan bidiya ki bo gwaye ne gana waye di shekka bai ne gwaye zawon yi imana tun ba na wai da shi ya tiye ni giya dini wani tobo ya zamu ci gaskiya yau le un lashe kallo ci do lowo na zamani ga ibil wa daga ga dan ci kawai to gaskiya wai ga wai da bele wa fe reflect yanda no wo foga majali siya en bidiya da fe lu so kula ta tasiri india wa cha india ni wa le ga bayan na tv ji dana satellite ji dana zamu ci ga gaddan sashen media ne da akira zamu ci maji wanya ko intaneti da na wasa duba ci a kira ne kafin yana je kafin wani wajen kiyo wala ne ba wuya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallan ba ko za mu ci da ga yi etin ayen to echo da su shi anabi sallallahu alaihi wa sallam an gigan fuba har da dio bifu defend yake tatu ko a ga ya ga ale ilimin ilime zai ndore while a ɗoga na gyara ewa ga ofo defend yin ga tuwe na gyara ofo ga wa je wa ɗi kishi wa ku don shi support ga irin mutum ko ji ga da ko emigiri na na ehiri na na musulunci wa ki ka wato ne na ga ga wa na gyara dan ga ce ga na ga wa wa ci ga go a wuta ga ko na gyara ko dan ga tu a yanu je ne na ga ko kawo to masu yanzu to ga manan kuwa na yanzu na ebuwa na wunje hankali wajen abin gaskiya ni ga bai gani na admit abin gani ya jike ni ya ba gama na alusunnati ya kulu na ma wa ma alaihim ta yi na tsoyi sewa na te na tsoyi sewa na elago a mai yanzu wa alul bidai la yaquluna illa ma lahum en bidiya jima e eh, ga sai ne ga jikina sai ne ga ye ba nan ne ga te wani ga bala ngo le tabiya yahudi jiyo ala ga no minu bima unzila ilaina wa yaquluna bima wara'ahu iga imani be na cin biya ne yi ga ci na gobe ne ji wucin tsane wale gan ita ku ne mi giga da bene takani za ku ba ce to abi aji mu nazara ko abi aji mu kabala na kaga ce ci mo kiwa mi ya te daga ne mi yayi ki ni dai daga ku ko daga yamma ta ko mu ke dai yana ne gana ne ji to gaskiya ne amma ni waga min ba da ya zaji yana sai di diga mana ko mun ji hankali a to gaskiya ga tiya ni sai wobo daga ne ni ko gaskiya ne ni so bu tiya ne ni a jiya ya ce gwa ebo ne wajen kiya wajen ni gangani da miya ngolin na di tabiya man kirkiya na mai tabiyar ahlus sunnati wal jama'a ba na gaskiya ga da na ji kiyo ago ba na magana gaskiya wasu bi na yau, kiyo ago gawe gawe ya wi kabila wi kabila ya wuce ba wuɗi a wi ebo nan na ga ya tawadu amma ya zaga shi shoci gan wa go gaskiya ebo ne zanen lube na kuya ko ebo ne zanen lube na wuye jin adawa biyu na yau ne ne tabiya da na mai yake tiyele ani ga alkibru batul al ga gwamnatin nafi etiye ne ga wala gaskiya da goya ko o mo fi ba da jewa wa go gaskiya no ne da ko ebogo eniji de mi gbe da masailu ya dini jo ne dikiya kunji de dia e gonan na bele da dia fe jimi jiji fa fe la al afd wa rabbi boko aga zan do jira zan do gani a a kul ja al haqq wa za al batil gaskiya da gani ga mana mudu ga mana majiya Fahimta na za tun fi shayin farduhu ila Allah ya gari kan libati yana ce eh, ya jaba da sun ce ce mastalaftu fi mi shefa hukumuhu ila Allah wa mastalaftu fi min shay'in ene ya gari kan libati wani yanzuwar wani no imo annaki na tafi siyakin fi ma shay'in wani ma shay'in wani ne na kira na mai kiyan nafi kawai yanzu ga mutanagi ya da sun hukunci ya soci ya bugo wa da ga wunji ga musulunci ga da abubuwa mai zane gaba ni bugo nan zaman shiga jiyo a a na wunji ba wani alu sunnati wal jama'a ja nga mana en bibiya ji a ja to ga ja ta ja gomi kan dondo amma alu sunnati e ne ge ne la ji gaskiya tu gaskiya kiya kan ce zabe shugaban tsara na kilafu dawo amma man ya ga gaskiya na so ngole daga ba ngole tun ja man tsara na kilafu do ga dabo mare ga ma ilafu dabo amma man ya gaskiya wani so wale ga e ganna kawai da zamu ci ganna ko da abin da to awa na sai ja gona a sai trust man yi ga da gaskiya ne ci da wani mun ci ya so amma waje a jiki ana eh a ga ganin gawa ma kanin zandaka tukatu wala bidatu wala hawa wala dalala illa min alkalami wal jidali wal mira'i wal qiyas zandaka tsamiya bidiya ya yakiyar matsamiya dalalu matsamiya sai daga kibo sai daga ilmul kalam wanda zai al alkalamu ne bane wai dikibo wai shakka bai da yagbe zawanjo wọ́n ti gane ko ya buga su biya gan gani ya wuce shi alqiyasu nu ga bona alqiyasu alfasid wa ga waji wanda alqiyasu yi wa ga bona qiyasa ga qiyasa ga ada aula amma da qiyasul amma da illa na ko الإمام البربهاري كتغبا غفى الله الله في نفسك وعليك بالآثار وأصحاب الأثر والتقليد فإن الدين إنما هو بالتقليد يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين ومن, قبل ومن قبلنا لم, يدعونا في لبس فقلدهم واصطرح ولا تجاوز الاثر وعلى الاثر غفى الله الله في نفسك تطيك تطيك بكتاشوني وعليك بالآثار أقوى آثارك وأصحاب الأثر هم ذي لمتو أثر والتقليد التقليد مع الإمام البربري قال معنى الاتباع أمي جي أمي تو ya bane ga sharus na da albarbaru ga to a taklidiye most yana bane kiyo al ittiba wanda go da lamiyo to to zan wuce na ale te ga wa to ji to shin ba ko da mi te to ba bu dan dalili na re wa ashabil athar wa taklidi ko fa inna ad-din inna ma huwa bi taklidi ga dinin ga lamiyo to wale a taklidi ba wai al ittiba ko ya'ani ko yau ta ga biya ni da wannan na taklibi yanzu nan ga waje ne kiyo lin nabi sa ta zama ashabi ne ya sahabu ji ridwanullahi alaihim ajma'in idan ka kullu tabatu ya bayyana kun ga man qablana zai ji mabe kani na lam yad'una alwa fi labsin da gigi ba faqalliduhum am tuzahu ji wasari wa modo wa modo fa wala tujawiz al-athara gali asaru ma. wa ahla al wa ma'ali manya asaru shi ba قال ga limanyan hadisi shi ba ba na alimamu ba ba Allah fi nafsika tsatsoye ki tsatsoye bai ci tacon yare wa alayka bil asari wa ashabil asari wa taklid amitu kwabe a taklidi na al'iki ba wuji ga a taklidi nga yi wala mai otu ga zan ci a da kiyayen umar da dalili a yan wala al'iki wu والذين تبعوهم بإحسان واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولنا الاتباع ولنا تي كيركي ابنا تقليد أقوبا هذا تقليد نما نما يا الاتباع على الحق نقول لنا تي بيجي إذا egadana matsala ya dini wo an yi tsaye wo an yi anabe wo kan ga iman wo yo wace da ya limu shi da manyan waka mutu ya na tsoye ce wani wata mutu na nufi za a da mai wani a ga gawo ya ji da jiya man wuce da ittiba ga wato ya ji da nani ko sai ji wafi ciwon ga wai na mutu da nani amma takalidu don gwana wai mazmumu na na wala mutu ta zababu yin dalilin wato wa alaika bil asari agwasu su asar ma na agwa su sunne gan ga hadisi ya ni sallallahu alaihi wasallam gan ga asar ya sahabe shi ngo diga nya ko na fa na dina ibn hakika dini musulunci inda ma wa bit taklidi na wala ne to ya ni lin na nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihi ma ne ce ci je da yan biyayen bayan wa mata kuma rasulun fokus ku zai na jiga la ne gaji ya kuma na kuma fantaku yana waka yana ya gaji ya ci shi wa mai yutin rasula faƙar a sa Allah yana gaji tuti shi na wani mutu sai cani da wani rai wani su su wuta ta da gaji mutu a da ya gaji gwaga wa su yi rasula la'allakum turhamun ya yi mutu ce bai ne je rama wa su yi rasula la'allakum tuflihun ya gaji ya mutu ce bai ne ne gagwa ومن شاكي رسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصر جهنم والساعات masira e wa wale ge yanzu sai dutse man ya hadisi shi da ya ga wa wasiyo da ya ga wa mio da ya ga wa yo e bo ala bayani yana e ni za ta da mutaci ba sa du shi na uwe e bo na ga ga zagwai e bayan sai ce ni yo so ya ko wa amsalu ali ilmi na tariqatan wa akzaruhum ilman muqimun alal asar zane ilimi zane ya kuje gana wuce je ilimi ganin gai zane lamitu asaru ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na gaba da ta fi sharafa sabu da hadisi ya al-khatib al-bagdadi falala ji ya manji ya hadisi mai bugu zaun shiga wafe tsoba mai ban zai shi zonin ayayya kawai ko yayi rijiye na yayi na a a da yayi lamitu gaskiya e bago amitu ya ko wasu cewa maga e bo maga cita ko ittabi'u wala tattabi'u qad kufitum ya bi ga da sabida ya domin wani a ku kiyaye yani ma lam ya'rifu al-badri yuna falaysa min ad-din le dan ko badro ne na kiyaye jina ki unja jiniya. imam mali ya fama lam yakun yawma izin dinan fa kaifa yakun al yawma dina ina ji hadini fo jan kiwa dan shiga hadini Ni nan nan ya bago ami to ya koyi da wuce mo lo ji ungo le don shiga waje e fo farin amanu bi misli ma amantum bihi fakadi tadaw aga imani da iri ne mali iri imani ne jina aga aje bawu wala tujawuz al athara wa al athar gogwaji su gama ko wa ga hadisi gama da manyan hadisi yabana manyan hadisi gata ciyan gaskiya bu kemina ali alif za sallam ga lata zalu ta fa kimi mati zari nan haqqi jama'an da cewa kun kiya wa ga Allah ta cikin gaskiya la yazuru man khalafahum ne ga ali abana wa la musa wa la man khazalum hatta yati amul la wa gum kazalika diji na da ne ke cikin gaskiya na the same zan ne mabe cikin gaskiya na su kun a yi a imam ma a mulkin hanbali ga a gazi ya turkatu na ji a wuce yau ga illam ya kuna ashabul hadisi fala adri manhum kaga ayi manya hadisi ya yi zane shi e na. a magana in wani alul hadisi alul sunnati الفرقة الناجية الطائفة المنصورة آل الأثر الجماعة باتجيو با السلفية باتجيجي لنا آل السنة جيغا إقبادونا نيو بقول جيغا نفو àti ìwé jíjí nípa dandan ní ẹ̀rọ tí a jẹ̀fẹ̀ kí ẹ̀rí gbẹ́ta ká ní àìsàn ilé zèjì láìbí tú àtàlẹ́fù ìjìnà ń gbọ́dé the same thing ayọ̀ kú yóò kó ìpínlẹ̀ ọ̀gá abu usman sabu bayani wuce shi ga waƙif al’imam albarbar ke cewa ga waƙif inda muta shabihin ƙur'ani wal hadithi wal atakis shi'an ga waƙif inda muta ƙur'ani aƙi ibayen muta shabihin ya al’ur'ani wal hadithi gangani ya hadithi wal gada jikiya su yadda ci ciwo mun Allah su wa alaƙa. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيب فيتبعون ما تشابه من ارتغاء ستة ارتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من ذي ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا ذيتنا وأبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جاء جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ستي هو الذي أنزل عليك الكتاب ويسمتني تابعون منه آيات محكمات هن أم الكتاب على نجي محكماتنا فقال أم الكتاب كو وهو خرابك يدبتي لو متشابهات نجي متشابهاتنا متشابه wata famun da zina fi kulubin zai ma ma zai yi fifa ya zai babu na zubu sai ta juna ma ta sha ba nuna da mutum ta sha du a magamu a cikin mu ka ta ya gode tira na ce tira ta wani ma na mutawi na hu illallahu ku yau ko anan ba ji sallah ismukan fiyazu ismukan duwaji ismukan ko ko ji fahimta ko amma da kashi ba su ko wani yi musallina òtí mọ́ tuntun wọ́n mọ̀ láwọn ṣe yí sálà ńlọ́yẹ ṣéègùn lè ńlọ́yẹ ogún gbàgbẹ́ náà sì lè jẹ́ nígbà ní ìgbà ní adíjẹ́ wọn á túlà kú ẹgbọ́gọ́ aláwòjẹ́ bẹ̀rẹ̀ Yan na da mutlaka madan mukaida madan mujmala madan mubayyana madan nasu ada a madan almansur ne ba ta fi ga yace ce da ga ya ne a sallam shi amma in bidiya muta shadu la ce la mu kamar goyi go fitina ne wa ga ala yana amma zai ji da ilimi a caji na zai ilimi wani hajjan sai ga kullum min inji rabbina to shadu to mu kan kwata daga ba sai shiga bo kun sai biyo amma in bidiya shi e la sashiyan alkur'an ba mai la sashi ceya yirin na mai da zamanin dondo ko zando ci ajiyar da ci bai tafiya ya e bari wula ta shirgi zando ci wata mun ga ji ji to yadda dinda ce wani jayar ce ya bani wula ji katuyan katuyan gbere sha umarɗiya ulumul kur'aniya umarɗiya ulumul hadisai musallau da hadis ko su fikiya wula ɗiyan na sha da daga ga kaku na zamani da kici ina da ba ka tun ba ce daga benene a gashe man alali mausul ya katu mai kaida shi ya katu mu da gangani da zai bane da da ji katu ne bayan man jiwa na jayi ciwo ne lalace lagi daga akwai goro na wajen ko ya bago dole إذا قاعد أجكاتو دوزكاتو من يمن جيبون تشكي فسألوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون يقاعد يجبين يدي من يقاعد يدي إلي ميانا لما رنا mudadden jasarawi ya zaga a jikatun da jikatun bayan manjo da de basira maɗace ba wunan wajigan egonan ya zaga shi. wuci za didi mai man kuge gina jibuya ko? dalili ga ne masu kula misla wudu shi sai shiga wayar taho na amara Allah bi an yusala ilai balada ya sai ke furugan alaguna wayar su zai da fiye da mai jiba ne be tiyar gimbo ulai kalam lahum la natu lahum rusu بنادي ما ولون على قول لا تقل شيئا الذي قياسين دون لما إن بابنا القياس الباطل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجه تربطنا بأنفسنا أربعة أشهر وعشرة زيجي إن يجي لاجا زيجي با يلاجا جلي وجلا كي مجنا أجي تقولني كمني بفقوي تشكي بيجا والذين يتوفون منكم يذرون أزواجه وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول zai shi ne aji aji hanjili nan aji lagwa su giyo aji afe da shi aji afe ji ya ni wuce gayi tayo ko na gbani ni gare da nke idda man sha bayanin ga najiga ca bayan musulunci ya bayan da iga ajin hajjinin wadan goyi ya bai su kayan biyu yawon rufanin sokoca sauki jiya lamarin ce ci bai wata eh, zai shi ya ba shi ajin hajjini nan a ji idda ya can kuni gangani bai foguwe Allah ba na wata alaji foro ga halayen da sha kogwa ce yawon tsari ko tsari tufafta wa aiki yau mako yi ci ba yi ci ba yi zagi alawa ala ko gwa to bayin ne gwa ke gwa kici ya ko da da kici mai ya ko ki yi ki ma ke yo to ne ya ko mini ya egugo na wale bayani yan to una alqur'anu wa bayani na fata da gani be be daga ba sunna ya ni sallallahu alaihi wasallam ke dai lo ne da ko na idan e ga ke guskun daga bayan ba ko ta ga ina ba e ko ta yake yagwanda ko kashi wanda in sai a wannan ta jazaka Allah khaira ta bugo ya yi gishi ya zuci sallah Allah da ji foro ya zuci sallah ki musalata wato zakata yi sallah ko amma ba ki lokacin ya da biyar na kare wujo ya da kanuna ba ta alisa sallam gajin bayani na ya bugon lamarin mai bane da bukatar ilimin ya zani bai katun ji a nabi ga latar jiru ba latar jiru ba ne ku fara da ya duru ba duk mai kaba ba ya gaje ba su man bai sai bai wu sai sai bai cin doshi ba su mare wale ne wale ga waga ga wala mi ne ba wa ga wala mi tuwa ne ba ni wa sai ji ga wa fa sai ga zan dole dai ga mu mi mu ne dai ga za wu bai diga gani wa fai lega waje kiyo wani kafiri amma za ta ce ya allazina amanu ya ne jai majina ku ji ba ne kuma bil sa al hur bil hur wal abdi bil abdi wal unsa bil unsa jimin ji wanga ko ilaga da walawa waga sai wa wale ga to zana wuna to zane za ku ba ba sai ta ga mumini ce ya fa man ufiya da min akhi shay'un ɓare daga baruwa ne ga sha hadisun latar yiwu ba duk kufaran yadda ba duk mulka ba da wuce laugan mai kafin na gawa su daga musulunci wana yi ji fahimtar ko wato aje mu ganin ta wani ji dana ɗaba na gara gawa alamun tuwa ya kawai ni a gasar a tsari ko tsari kan tufu ta yadda yawan bayan zanar ma kasa ba da kalayin da zanar zai cuɓa zanen gato ya shi kafa wajen gina wajen tsari kan tujan ta ya yi hukuncin mu wàlẹ́ gan súnmọ́ gẹ́gẹ́ pé yìí ní ti kàtàkì ọgbà àti ẹ̀já ní ìwòdí àbílẹ̀ gọ́bà náà wọ́n jí so inṣàlá tààlàbà ọgábò yàjò àlègá àdílédé náà so inṣàlá àdúyà la ilaha illa wa